halin da kuma manufofinsu mutane ne masu gaskiya da adalci a cikin maganganu da aiki da manufofinsu ولذلك استحقوا أن يكونوا شهداء على الموت saboda wannan gaskiya da daidaito a cikin ayyuka da maganganunsu da manufarsu shi ya ba su cancanta su zama masu ba da shaida a kan mutane falihaza hazana bihim wa rafa'a dhikrahum wa asna alaihim wa taqabbalahum bi qabulin hasan dan haka nawahali Allah ya yi musu ainihin wato ya sanar da al'umma game da su wa rafa'a dhikrahum ya ɗaukaka ambaton su wa Allah ya musu yabo wa taqabbalahum bi qabulin hasan sannan Allah ya karbe su kyakkyawan karbi والشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد بعلم وصدق mai ba da shaida wanda Allah zai yarda da shaidarsa wajibi ne kasance yana ba da shaida ne akan abin da ya sani wa ma shahidna illa bima alimna bi wa sidqin dole kuma ya zama gaskiya yake fada wa yukhbiru bil haqqi sai zama ya faɗi gaskiya mustanidan ila ilmi yana ne dogaro da ilimin da yake shi كما قال تعالى ومدى الله يكتشى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون في ولن تكبار الشيلة للجنسية سنة ما تحال سنة جنسية بكبار الشيلة للجنسية فإذا كانت شهادتهم مقبولة عند الله من يظن شيدة صحابي ذات بايا ta kasance karɓaɓɓiya a wurin Allah falarai ba anna fahmahum lid-din hujjatun alaman ba'ada. wannan yana nuna babu kokonto kan cewa irin fahimtar da suka wa addini wannan fahimta ta su hujja ce akan na bayan su لأن هذه الآية أثبتت الدلالة مطلقا dan wannan aya ta kun shuhada 'ala ta tabbatar da wannan fuskar kai dai wato shuhada 'ala an-nas akan komai tunda har zaki wannan shida a lahira ba babu auladi ga mushida a duniya sai ya zaki mutane shida a duniya ta hanyar shirato wa mutanen da suka zo a bayan su bayanin cewa ga abinda annabi ya koyar alqur'ani da sunna mu mun da ya ce kaza ya karantar da kaza mun shaida ga yadda ya aiki da kaza ina fata mun fahimta wannan to wannan fahimtar ta su lazimi ne ga musulmi ya aiki da wal ummatu lam tu'addid jilan mutlaqan illa jilan sahaba al'ummar musulunci ba ta taba yarda da wata al'umma da wani generation a ce dukkaninsu mutanen kirki ba bane sai sahabbai babu wata al'umma ko wani gari ko wani zamani ko wasu mutane da itlaqan za a ce mutane su ke yin ba sahabbai bane babu fa inna ahlus sunnati wal jamaa addaluhu al itlaq wal umum ah, ahlus sunna suna cewa sahabbai mutanen kirki ne al itlaq take babu kai wal umumi da kuma a game gabaki ɗayan fa akhadhu anhum riwayatan ودراية من غير استثناء ولا aka karɓi riwaya رواية abinda suka cira su abinda suka tsara suka ce annabi ya ce kaza ko ya aikata kaza ko ya karantar da kaza sun cira su wannan to an kalle shi da kuma fassarar da suka yi ma abubuwa. yadda suka aiwatar da fasara yadda suka fahimta min ghairi istisna'i ba tare da tugaciya ba a ce banda na wani ko banda na suwana da wani saboda suna da matsala kaza wala muhashat ba kuma tare da inkari ba shine inkari a ce a'a ba zai yi ba kaza ba daidai ba bane wannan sun ɗauko shi sabon larabci ne wannan na zamani da aka aka tsago shi daga kalma shahararriya da ake cewa kamar hashallah Allah ya tsare shi daga kaza to Allah ya sa kaza ya kyamatu zuwa ga wani daga nan ne al'azularci na zamani sai ake cewa muhasha kyamar abu bi khilafi ghairihim sabanin duk wasu al'umma waɗanda ba sahabbai ba su kam walam yu'addad illa man sahhat imamatu ba a amince da sauran al'umma irin wannan makauniya amincewa ba sai an tashi tunda cikin tabi'ai wanda su ne ɗaliban sahabbai a ciki an samu waɗanda ba a karɓar maganar suna yin ƙarya akwai wanda ba a yarda da ilimin su ba suna da bid'a akwai wanda ba a ma san su ba kaga mun ji ka ci tabi'ina dukkan su mutanen kirki ne kamar da ji na sahabbai ke in ku ka faɗa gaba da su duk wanda ke kasar su aula da a samu wannan matsala dan ana ƙara nesa da zamanin sahabbai ne ana ƙara samun ƙofofi na barna da kullowar bid'o'i da matsaloli da maƙaryata har zuwa sanin wanda Allah yake cewa mutane su gaba da shaida da ba biki za su dinga eh, rantsuwa su targayi maganar su maganar su targayi rantsuwa su mali shi gaba da cewa wa sabatat adalatu ba a adalantar da wani wanda ya wannan zamanin sahabbai sai wanda adalar shi ta tabbata wa huma la yumnahani li insani da ainihin wato eh, adalci da adala da addini su biyun nan ba a man ba a bai wa wani bin adamu su illa idan sara ala sunan sahabati radiyallahu anhu shi in ya tafi akan tafarkin sahabbai ba a yarda da ilimin mutum da nagartarsa sai in ya tafi akan tafarkin sahabbai والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان Eh, haka eh, fa in amanu bi mithli ma amantu bihi faqad ihtadaw fa in tawallaw fa inna hum fi shiqaq ba a mukiyaye wannan kaida jama'a ba a yarda da nagartar imanin mutum da adalcin ka addini ya zama karfafan malami a cikin al'umma sai illa idza sara ala idan sahaba sai ya tafi akan wato burbushin sawun sahabbai radiyallahu anhu in ba haka ba to ba za a karba ba za a yi mishi ainihin wato tawaye a cikin karba za a nisanta da shi da gwargwadon nisanta sa da tafarkin su fasabata bi hadha anna fahmu sahabati hujjatun ala ghayrihim wannan yana tabbatar da cewa kenan fahimtar sahabbai hujja ne akan wani su fi tawjihi nususil kitabi was sunnah dangane da fassara ma'anar nassoshin alqur'ani da sunna walidhalika amara bi ittiba'i sabili dan haka ne Allah ubangiji subhanahu wataala yayi umarni da abi tafarkin yuwaddihu abinda ke ƙara ma wannan haske shi al-khamis gaba ta biyar da Allah yake wattabi sabila man anaba ilayhi ka bi tafarkin waɗanda suka karkata zuwa gare ni wa kullum min as-sahabati radiyallahu anhu munibun ila Allah kowane ɗaya daga cikin sahabbai Allah ya ƙara musu yadda wasu mutane ne masu komawa zuwa ga Allah dan haka da suka koma zuwa ga Allah sai Allah ya shirye shi zuwa ga rance mai daɗi wasalih min al-amal Allah ya shirye shi zuwa ga aiki na gari bi dalili qawlihi ta'ala saboda fadin Allah da yake walladina tanabu tawaguta an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra fabashshir ibad alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika hum ulul albab Allah yake walladina tanabu tawaguta waɗannan waɗanda suka guji suka gujewa gunki an ya'buduha ay Allah ya'budu suka gushewa gunki dan kar su bautawa gunki wa anabu ila Allah suka karkata zuwa ga Allah lahumul bushra suna da albishir nake kamar da albishir da ke kyawun makoma babashir ibad kai mabayina albishir الذين يستمعون القول ولم تسكي تورالا زنشي فيتبعون أحسنه sai su bi zance mafi daɗi daga cikinsa ulaika hum ulul albab wannan sune masu hankali cewa da alladina yastabi'una alqawla wa yattabi'una ahsan wannan suke jin zance mai dadi zance suke sauraron zance fa yattabi'una ahsan shi da mafi dadi shi an samu mutane da suke ma wannan aya da mummunan fasara cewa wannan yana halarta ka ji duk wani alƙawu suka ce alƙawu anan listigraki da haka komai za ka iya duk wani shirme da wani gulma da ƙarya da kiɗa duka sunan shi alƙaw ka saurara bayan ka saurara sai ka zaɓi al'ahsanu ka ba saurara ka karanta littafin al-istiqama na al-imam ibn taymiya yayi raddin wannan magana jalla-jalla inda ya kawo cewa wannan akwai rashin hankali a cikin na farko wannan dauka aya ce kwaya daya ala hisabi sa'irin nusus kai watsi da sauran nusus ga kwaya daya ke hujjar akwai shi da suka bu dan nuna haramcin sauraron wasu zantuka kamar misali man ta samma ila kalamin qawmi wa hum lahu kaga wannan an hana jin zancen da ba a so ka ba sannan nassoshi sun zo don nuna cewa bayan Allah na garba sa zama inda ake muguwar magana wai ba sani lagwa a arabu an shi ne suka tuzar can banza shi su kaudar wa ibadu rahman alladhina yasuna ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahilun ba sa jin zancen wawa qalu salama haka ainihin wato Allah ya yake cewa waɗanda idan suka yi وإذا تلك الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غير هذا الله يا هنا سورارون مسيع da ake akan Qur'ani musu na kokarin kure juna sannan ma Allah ya hana duk wannan baya cikin alƙawari kenan kuwa babu shakka akan yana ciki da haka suka ce malamai suka ce wannan ahsanahu da ta zo ne ba a babi ba dan ismu tafdil yana zuwa fi badi zai nuna mufadala tsakanin wani abu da wani yana zuwa kuma kawai dan itlaqan ya nuna wannan zancen shine kadai ne kyau kamar zalika khair wannan shine alkhair shi kadai ne alkhair babu wani zalika khair wa ahsan ta'wilan to shin akwai wani ta'wili banda wannan ne hakan babu aku ko ta farki ne banda wannan hasanin babu yana ne irin wannan birjik a Qur'ani zuwa ah, af'al tafdil wanda ba ta zuwa abadi ina fata mun gano wannan zancen to ah, dan haka wannan aya ta zo ne dan bayyana falalan tahabbai da kuma falalan duk wanda ya fita farkin su ta hanyar na farko tauhid shine gujewa gunki ittinabu tawhid da kin ainihin bauta wa dagutu tauhidi kenan a rububiyya da ubudiyya sannan sai kuma komawa zuwa ga Allah ya zama mutum ya guje ma ya imani da duk wani abu da yake na kafirci sannan ya dawo zuwa ga Allah wajen bauta wannan bayi Allah ya ce a musu bishara saboda tsayuwarsu akan imani da Allah sannan kuma a ɗabi'ar rayuwarsu sukan saurari zance ne kawai da zai musu amfani alqur'ani da sunna da nasiha da sauransu ba sa aikin shirme ba sa fata lokacin su fa wajaba ittiba'u sabili fil tilfani lidinillahi kitaban wa da haka ya wajaba abu tafarkin sahabbai wajen kokarin fahimtar alqur'ani da aiki da addinin Allah da fahimtar sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam ولذلك حدد الله man ittaba'a ghayra sabilihim fi jahannama wa bi'sal dan haka Allah yayi ainihin yi gargadi ya ja kullun duk wanda yake bin tafarkin cewa zai saka shi a cikin wuta Allah ya tsare gashi da Allah yake yake cewa as-salis mala yace as-salis qala ta'ala wa man yushaqiqir rasula من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول دون يجي جاء جاء da wannan manzo min ba'd ma bayyana lahu al bayan gaskiyar da manzon ya kawo ta bayyana kararar gare ka wayattabi ghayra sabilil mu'min kuma yake bin tafarkin da ba shine na mu'minai ba wallahi ma tawadda zamu jibintar masa abin da ya dauka kanka wa nuslihi jahannama da ya tsaki ko musashi a cikin wutar jahannama wa sa'at masira Allah wadaran jahannama ta zama makomar mutum malai yace wajhu dilala ina ne fuskar hujjar da ke cikin wannan magana annallaha tawa'ada Allah yayi alƙawarin azaba ga ware mani taba'a ghayra sabilil ga wanda ya bi tafarkin da ba na mu'mine ba fadalla ala anna sai wannan ya nuna cewa bin tafarkin su fi fahimi sharqi fi fahimi sharqi wazo tunda an ce wanda bai bi ba za a mai azaba to wanda yake so kar a mai azaba sai ya bi kamar yadda wancan bin ya zama haramu to aka fi shi ya zama wajibi shine wata mutilala wa mukhalafatu dalal saba farkin sa mutane fa in kila yace wani zai sauri yace hada istidlal bi dalilil khitab ai wannan kafa hujja ce da abin da ake cewa dalilul khitab a cikin usul fiqh shi ne abin da muka sani da suna mafhumul mukhalafa shi ne ake ce dalilul khitab ina ma'anar mafhumul mukhalafa kamar da suke cewa shine ma kana muskatu anhu ma kana muskatu anhu مخالفا للمذكور في الحكم نفيا واثباتا وهي wani yana daga cikin tarihin mafhum mukhalafa ga magari ma kana muskatu anhu mukhalifan lil mazkuri fil hukmi nafiyan wa a faɗi wata sai ka kalli magana sai ka cewa to abinda aka yi shiru ba a faɗa ba Aka akasin maganar shi ne al-muskatu an mukhalifan lil mazmum ya saba da abin da aka ambata sai da hukunci wajen hukunci nafiyan tabbatar da hukunci wa isbatan da kuma kore hukunci haka ce muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu ne aka ambata muhammad da kuma sifar ar-risala ko to al-muskatu an wanda aka yi shiru aka yi shi wanda ba Muhammadu ba duk wanda ba Muhammadu ba da ayi shiru aka yi shi ba mace shi ba ko to ya saba mukhalifan li Muhammad shine al-madhkur fil hukm ne al-hukm din isbatu risala nafiyan wa isbat Muhammadu manzo ne wanda ba shi ba ba manzo ne shine yake cewa mafhumul mukhalafa to babban mukhalafa na daga cikin qawaid na fahimtar nasoshi amma ba ko ina ne ake aiki muke yana da wujuhu na aiki kaga littafin irshad al-fuhul ila ilm al-usul littafin ainihin wato al-mahsul na usul al-fiqh na ar-razi littafin al-imam al-alimi na usul al-fiqh littafin al الإعلام في الأحكام الإحكام في أصول الأحكام ما ما إليه هو ابن حزم كتاب إعلام الواقعين عن رب العالمين الدول كتاب أصول في كتاب كتاب مطول وهذا بين كتاب مبايع الشيشة عن دليل الخطاب ولم يسمع سوى مفهوم إن ينادى نوع الدين لبدر وجب المخالفة والموافقة سنة زوال تسقوش إلى دامة أو فابد أن يسمى مفهوم العدد wanda zai zo ya faɗi wani adadi sai zama adadin da aka ambata shine al mazkur ko adadin da ba a ambata ba shine al musqatu anhu to bai zama hukuncin su zai saba da juna alal misali in ka dauki faɗin Allah da yake az-zaniyat waz-zani fajlidu kullu wahidin minhumma mi'ata jalda yanzu ah, bulala ɗari da aka ambata to duk abin da ba bulala ɗari ba sawa'un aksar au aqal shine mafhumul mukhalafa na hadal mafhum to in aka zo aka yi bulalar ba ɗari ba hukuncin ya saba kenan nafiyan wa ibad hukuncin da yi ba wannan shi yake cikin mafhumul adad haka faman lam yajid faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam fil hajj wa sab'atin idza da duk wanda bai samu hadaya ba yayi azumi uku a makka bakwai ya dawo gida kenan aka sun yin haka kufuru kharafa ne fil adab kufuru adab in ba haka ba bai ba akwai abin da ke cikin hukumul laqab hukumul laqab shi kamar da muka ambata na Muhammadu Rasulullah an mushi lakali da wannan muqam na fata mun gane wannan duk wanda ba a mushi laqabi da muqamin da shi gonan akwai mafhumu shar mafhumu shar'i shine wanda zai zo ya ambaci wani sharadin da sai ya cika sannan hukuncin zai dauka zai dauka in bai cika ba hukunci bai dauka ba fa in kunna nisa'an fawqasna kai falahunna thulutha kunsa mata. Allah na ba labarin gado na mata 'ya'ya mata da aka mutu aka bar su yace fa in kunna nisa'an in suka zamto mataye yayin ƴaƴa na sunatai biyu da tsuriya a kan shi ne ma'ana wajen ku falahunna sulusa mata kaga mafhumul adad na yayaye mata din da mafhumul adad na fardin wato abin da su ko gadan nasu wannan biyu bisa uku wannan fardin gaban yana da sharadi cewa sai in matan sun kai dubu biyar in ba haka ba dole hukunci ya saba kuma da qur'ani ya ambata karara fa in kana wahidatan wala hamis wannan shine yake mafhumul adam akwai mafhumul ghaya wanda ke zuwa dan nuna wata matuƙa wanda dai in wannan matuƙar ta ci sannan hukunci ya dauka kaman kaman ah, kaman wa kullu washrabu hatta yatabayyana lakum za a yi ci gaba da cin abincin ma damar bai bayyana ba kaga isbatul hukmi li idati istimrarin akli wa shurb yana da alaka da menene bayyanar alqaid al-abyad ko to in bai bayyana ba kaga ba kai gaya kake nan ko za a ci gaba da cin abinci yan irin shi kuma shine a a fadin Allah da yake cewa وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا آه، فأصله بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تبيع تغاية فذا أتاك يا قلب الطائفة الباغية حتى تبيع إلى أمر الله إذن ba ta yi babu ba kaga ba za a yaƙe ta wanda yake kididdige ainihin wato wasu sifat ko wasu ahwal ko wasu ainihin wato ashkhas game da cewa ga abin da za a yi innama sadaqat innama tu'khadhu sadaqat fi hadhihi al-asnaf al-arba'a wannan mafhumul hasan haka innama sadaqat lil fuqara wal masakin والآن هي عليها والمؤلفة قلوبهم وأنه ما مفهوم الحسر يجدده بعض جيد وما يعلم الدنيا بك إلا هو آه، وأنه مفهوم العدد يوم. عليها تسعة عشر مفهوم العدد بحسر بني دي إلدك يبا حسر ينا هو إنما تجسيم على مش عليها تسعة عشر مفهوم العدد haka akwai eh, mafhumus sifa mafhumus sifa kamar da aka dace fa tahriru raqabati mu'mina mu'mina din da sifa ce da aka hasaro in ba mu'mina bace bai halarta eh, ba za ta da wannan hukuncin ba ke idan suka lona nan duka za ka dora su kashin cewa shine ma kana muskatu anhu mukhalifan lil madhkur fi al-hukm nafiyan wa ithbat shine yake ce mishi al-mafhum to yace wani na iya yin tsalle yace to ai wannan dalilin khidabi wato dalilin khidabi da Hausa kaman ka ce dalili shine wato gai abin da ke nuni zuwa ga khidab su a usulun suka ce khidab kullum abin da suke nufi abin da mu a jahilanta muke ce ma nasi ai kaga nasi muna nufin zance ko dan zance a jahilci ina nufin ba a ka'idar su yaran malaman usul ba dan abu malaman usul annasu akhassu min al-kitab annasu juz'un min al-kitab kamar da al-ikhbar juz'un min al-kitab kamar da ash-shart juz'un min al-kitab suna da arwa'ul kitab wajen kala bakwai al-istikhbar ash-shart al-istifham annasu al-bayu al-walid suna nan kala daban-daban to idan suka ce al-kitab dalilul kitab wato abinda zancen yake nuni a zuwa gare shi a kai kai shi galibin nunin yakan kasance ma sai an yi aka kamar yadda na aka wanda ke yin rikici da yake ja'in ja da manzo kuma baya bin tafarkin mu'minai to wannan dan mutum to sai ka kalla ka to kenan wanda baya yin ja'in ja da manzo kuma yake bin tafarkin mu'minai to wannan da azumi to shine mafhumul mukhalafa da to kaga ba za ka iya itlaqin wannan kace duk wanda ya da haka ba shi ba ba ko ira yake aiki yake da yake ba sai dai nuni zuwa ga ishara abin da zai kamar idan ka ce Muhammadur Rasulullah to duk wanda ba Muhammadu ba ba manzo bane ka kai da ka mutu wannan da kai ba saboda ko sun manzanni kuma wanda ba shi ina fata mun gano wannan zaka ka mafhumi yana bada yanayi da za a fahimci na dubi zuwa ga abin da ya faɗa da kuma duba zuwa ga sauran nasoshin da su kewaye da shi ko kewaye na kusa da kusa ko kewaye na umumi na wasu wurare لا وليس ليس كذلك مفهوم اللقب ليس بالمفهوم مفهوم العدد ليس بمعتبر مفهوم كبا ليس بكبا ولي أم أنا فلن وانا سيء في قوائد من رسول الفكر وكمان سبعة ذلهم الله يوم لا ذل إلا ذل فلا تيائهم وكمان متعنى لكي مغانا أتشم ثم أقو ونوري كجانسي أقو ونوري كجانسي كذا تصوروس لغير وعلم لسنا آه، كمان آه، متعنى dubu saba'in za su zaga na babu misali duk wannan mafahim ne na ainihin adad kuma da laysat Kamar mu'taba kaman ah, nan da yawa eh, eh, Allah yana da wasu sunaye inda lillahi tis'an wasu tis'ina isman man hafi da ha da dakhala aljanna wannan ma mafhumul adad eh, matsaloli ne masu zaman kansu a cikin usul ba nan dai muhallin eh, tattake su gaban ne ba wallahu ta'ala a'lam yace idan kace haka qultu sai in ce da kai huwa dalilu a a ba dalilin da zaka bane shi shi ne dalili wa dunaka dalil ga wani dalili da zai kara fahimci maka wannan an ya'la ibn umayya qala qultu li umar ibn al-khattab فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا babu laifi akan kan Allah ya ce babu laifi akan ku ku rage sallah idan kuna tsoron fitinar masu kafirai wannan shi abin da ya sauka game da ainihin a asali ayyuhallazina amanu la daratu fil ardi fa laysa alaykum junahun an taqsuru min salat babu laifi ku rage sallah rage sallah a wurin akwai qasrul a'dad ko kuma qasrul arka qasrul a'dad shine raka'a hudu a mai da ita biyu ko kuma qasru ainihin al'arkan a rage tsayin karatu da tsayin rukuku da tsayin sujudai ne kun a karanta aya 100 sai a karanta aya 10 ita yana daga cikin fiqhu salat da kuma abin da za a ga mutane suna saka shan da ita a zo za a yi kasar sai kuma a sa liman sai muku sada da tabbata gida kawo raka'a biyu amma sai ya muku eh, suratul anbiya a ta farko ta biyu kuma ya muku suratul tsaf ya kirki dawa kan sai zama kuna kan hanya amma duk mutanen da suke gurgun su girga ku kuma sallah to wannan bai da shi cikin da sallah ya yi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tafiyoyi tafiye shi in zai sallah ya kai ne da isa gajerun surun sannan kuma eh, waɗanda suke na cikawar ma kaman asubahi da magariba kuma sai kadai ta karatu su haɗu da yau sannan kuma sai ya bar yin nafil sunan rawati sai ya bar su yakan take shi ne kawai a kan wutiri da kuma raka'atan fajr kar da tafin zabul ma'adi ibn ibn al-qayyim ya tace gaba ɗaya bayani kan wannan to da Allah ya saukar da wannan aya sai Allah kantar da sharadin cewa in kuntum an yafsunakum alladhina kafaru za ku yi haka ne idan kuna tsoron kafirai ba su ce za su iya afka musu za su iya sammatsu kala umar da wannan bawan Allah da cikin sahabbai yace sayyidina umar faqad amina nas Allah shi gafarta umar to ai yanzu mutane suna cikin aminci muke da daula muke da kasa muke da ko ina ba mu tsoron kowa shin ba ma ci gaba da cika sallar mu a ko ina ba qala umar umar ce ajibtu mimma ajibtu ai ni ma nayi irin wannan mamakin da kai fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika fa qala ina tambayi manzon Allah game da haka sai ce sadaqatun tasaddaqa Allah biha alayhi wannan wani bonus wani tsarin falala ne da Allah ya muku faqbalu sadaqatun ku anshi ainihin wato sadaka shi haka anan yanzu wannan sharadin ya ya waye gari ya zama shartun mudghal ko abin da suke cewa ash-shartul mulqa sharadi wanda aka yi watsi wanda ba a lura da shi a wajen kafa hukunci akwai ire-iren su a cikin usul fiqh ba kowane sharadi ne mu'tabar ba na fata mun gani akwai ash-shartul mulqa wannan kuma yana da cikin abwabu da salaf suke ce ma annas dan akun salaf nasu ya saba da na wato tabirin bidin ko islahin sa a gurin yan baya idan suka ce nasku a wurin su akwai rage fadin aya ko ilga'in wani sharadi ko san ko ko rashin fada da hukunci kamar kabiyar da muka tattauna jiya game da game da kala kalan aikin hajji to a gun salaf yanzu wannan nasku domin da ayyukan hajjin kala uku duka suna matsayin khayarat suna matsayin option ko kai wannan ko kai wannan ko kai wannan ana nan sai aka zo aka mai da su afdaliya cewa kaza ya fi kaza ana nan sai aka zo ma aka ce kawai a ah, ga irin wanda za a yi sauran za su zama kawai a background ne ga wanda ya shiga sarƙaƙiya kamar yadda misali an haramta cin mushi amma yana iya halarta ga wanda ya shiga sarƙaƙiya zaka manzo Allah ya soke aikin hajjin ifradi da kirani amma yana iya halarta wanda ya shiga sarkakiya yayi shi me sarkakiyar da zai shiga wanda ya koro hadaya daga miƙati ya shiga sarkakiyar yin kirani wanda ya zo mash'arul haram ya shigo cikin harami a makare an riga an fita arafa da kai ko an fita ana zaman mai na ranar tarbiya to wanda ya shiga sarƙaƙiyar kuncin lokaci sai ya ifradi na fata mun gano to a gun salaf duka wannan sunan shi ne Ba haka wannan yanzu wannan an yi nasqun sharadi Da haka yanzu tafiya kowace iri to za a yi mata fasaro in dai ta amsa sunan ta tafiya wannan fahimtar salaf ولقد فهم الصحابيان يعلم بن أمية وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما من هذه الآية أن قصر الصلاة مقيد بشرط الخوف هذا جاءت من صحابي غلالي سيدنا عمر da Ya'la dan Umayya dukkanin su bai cewa take yana ta'allake yana rataye ne da wani sharadi shine menene na tsoro fa idza amina an idan mutane suka tafi cikin aminci fala budda min al-ihtimal babu makawa dole a ci hadha huwa dalilul khidal musamma bi mafhumil mukhalafa kaji irin wannan shine abin da yake mafhumul mukhalafa wato tunda dai yanzu babu tsoro to hukuncin abin da aka ambata shine sai inda tsoro ko to hukuncin da aka yi shiru akan shi ya saba wa hukuncin abin da aka ambata nasiyan wa ibada shi suka fahimta da suka wannan fahimtar wa sa'ala umar radiyallahu anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai umar ya tambaye shi akan haka fa aqarrahu ala bali sai manzo Allah ya tabbatar da cewa ya fahimta shi daidai mafhumul mukhalafa da ya fahimta daidai walakin lahu walakinahu bayyana lahu anna zalika ghayra muhtamal kaji magana ku sai bai na mashi amma cewa wannan sharadin ba abin ɗauka izina ne da shi ba ya tasaddaqa alaikum fa aqbalu sadaqa ya kara mishi sabon kasu cewa Allah ne ya muku rangon bonus amma ba ce mishi kuskure ne fa ita shi da jama'a akwai ganganci mutane da su addinin musulunci amma kuma su jinsi fahimtar su ce ba ta sallah musamman idan mutum ya ce sunna ne babu shakka dole a samu ta taburza a cikin sunan da yake kamar yadda ambata kwanakin baya jama'a duba da abin da ibn taymiya ya faɗa a cikin iktidar usul muslim yace babu yadda za a samu mutanen da suka ce suna bin sunna kuma yi sunna sunna waye yace sai dai inda jahilci ya yawa to kamar kasan mu a tarihin bin sunna a Najeriya akwai ta burza da yawa na ƙaryata sunnoni da musunsu da yi musu sawi da yin fito na fito da masu zai mai wannan karancin ilimi dan gungu a cikin sunna amma sai dai kuma ya zama dan kalaka Muhammad Yusuf a cikin al sunna amma sai dai kuma ya zama kawani zazzaki a ƙasar musulmai annan kasar zariya ka gani kasa addini amma saboda zai da madan shi ba kuma ka kwatanta wannan da mutanen da suke cikin ƙwari al sunna wanda su ba su fita suka zama wasu fatatu ba amma dai suna cikin sunnah suna da wasu suna da reservation game da wasu sunnoni ba sai yi da wasu sunnoni ba za a kawo sunna kaza su mata za a kawo sunna kaza su karyata za a kawo sunna kaza su ce san ba haka ba ba su taɓa jin ta ba ba su taɓa karanta ta ba yaushe za a wayi da jama'a ana rayuwa da suna ahlus sunna ba kuma ba a karanta sunna malami zai zo ya miƙe wa'azi da suna ahlus sunna awa ɗaya awa biyu ko makamantin su zai ta jan ayoyin alkurani amma wannan ayoyin yana musu fassara kan shi da tsuran larabcinka. da gundarin tunanin kawai ba zai nemo hadisai ya mara musu baya ba ba zai nemo wasu ayoyin da su mara musu baya ba ko da kuma ya nemo to ba zai fassara su yadda magabata suka fassara su sabanin abin da za ka gani a cikin tafsirin ibnu kathir tafsirin al-imam al-qurtubi tafsirin ibnu al-imam al da sauran tafsirai na sunna kaga dole a ƙarshe sai ya zama abin da zai conclude na fahimtar sa babu mamaki dan ya saba wa abin da wasu magabata suka gabata za ka ji iya ambatar wani abu ya ce addini sai a duba a ga malami kamar ibn taymiya kamar imamu ahmad ibn hanbal kamar imamu shafi kamar ibn abdul barri kamar baji kamar wani kamar wani duk ba haka ba yake take game da wannan abu sam sam a cikin addini ne ko a rayuwa ne ko a mu'amala ne ko a tauhidi ne ko a mene kuma ya doge akan cewa aya din ce kaga aya ba haka take bane shine yake faɗa nan to wannan a tarihin al sunna Najeriya ne ko aka samu irin wannan me ya dawo wannan kuma karanci ne. Allah ya gafarta mala baka yayi hasashen waɗannan matsalolin shi ta yi da cewa ku yi karatu ku yi karatu ku yi karatu ya yi ta haka ta haka zai zama mutanen da yake cewa su yi karatu ta yi ba su fahimci da su yake ba ta yi suna ganin sun iya wanda ya kamata su yi ta yi kuma kawai jarabawa ce da Allah ya wani bu'alu sunan Najeriya ya abin ya riga ya zama muqaddam muhattamun sai haka ta ba shi da aka waye dai har yanzu zaka ga kowa na cewa shi ahlus sunna ne amma kuma yana da sabon wasu sunnoni yana tsare da wasu sunnoni da wuya ka samu wasu tawaga a cikin ahlus sunnan Najeriya in dai waɗanda suke kayyadantuwa da cewa su ɗan kaza ne ba su ce kawai su ahlus sunna ne salafiya kai tsaye ba sai ka samu suna musu wasu sunnoni sai ka samu suna da ainihin wato reservation akan wasu sunnoni wannan ya faru ne saboda rashin samar da yanayi na cewa mu salaf kawai muke tun farko orientation din kawai shine alkitabu wa sunna sai aka tsaya da ba a cewa ala manhaji salafil umma din dan ba a san ma cewa sai an yi wannan kaidi ba san ni amma kuma shine malamin da ya san haka kuma ya yi da kawai a wannan cikin sai kuma wanda suka biyo bayan waɗanda Allah ya basu su gamdakatar akan amma eh, sauran ahli sunna su ba ta yin wannan din aka don ya dawo ne jimu tsewa suka faru wanda suka raba kan al'umma suka dawo cincin kuci suka maida al'umma baya da su. da ga an yi rigiman rigingimu tun ana yin su akan abu da yake fikihiyya waɗanda ana iya tolerating sabani game da game da ladanci jiyarwa ko rashin jiyarwa game da qasaru sai an yi min nawa sannan za a yi qasaru game da unuti a sallar asuba unuti inda nazila ruqya da tira aljani jinsatul istiraha qabdu da tsadar yaya ne ma siffar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayin wando duk wannan fa sai da aka tarjuma kan sa cikin galaba mafi yawan waɗannan abubuwan za ka ga saɓani ne ma a ma'ana ko da kai baka bi na asalin babu ba bukata ya ci da amma akan wannan aka raba masallatai aka hada wasu aka kulla wasu auratayya aka raba wasu aka yi gaba aka soyayya akan wannan akan mafi yawan abubuwa ire-iren waɗannan har aka kai mu karshe aka zo a rigingimu da suka sa izala ta rabu gaba ɗaya rabuwa na gaba ɗaya sai kuma daga nan sai sai zama shi'ar na na cewa buwa masu da suwa ne shine duk abin da suke yi to aka san shi zani duk abin da suwa ba sa yi to mu kuma yi shi zani shine maganar da muke karantawa ran nan da al-imamu al-imamu al bayhaqi ya ruwaito ta a cikin littafin shi abin nan shu'abul imani da da wannan ma shi ma rotuka al-bagwi usul ibn mas'ud a cikin sharh sunna cewa na daga cikin bala'i da musulmi ne fuskanta da waye gari an tunkira ma kunta ta'al wa ta'rifu ma kunta tunkir ga waye gari kana musun abin da ka san gaskiya ne ga waye gari kuma kana yarda da abin da ka san ƙarya ne mutumin da yazo ya ce jama'a sunna zamu annabi zamu annabi ya ce a dinga daukake tufa kai ya dakata kaga ya san wannan a ilmin sai ya san manzo Allah ya ce a dinga barin gemu jama'a mu bar gemu wata rana saboda yayi fada da wasu sai ka ci wanda ya fada kuma sai a cikin shi kaga kin kira ma ku da wa tarih ma ku cikin wannan ba karamin kuma bai wani jama'a kuma wallahi kowa ya shiga cikin shi babu wanda ya wuce Allah mishi wannan jarabawa zaka dole sai ka dinga addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana sallallahu alaihi wa Allah karka zama da mu bayan da ka shirye ta da mu ashe sai da ka hau kan shirya amma ba ka da garanti akan ba za ka zame an tadilla qadamun ba'da subutiha kada wasu kafafu su zame bayan da suna da tabbata dole su ga zame din ashe ba rana ba da ba wai da baya kan imani bane la ta'tadiru kad ba ada imani daga cewa kana kan hanya mai daiciya kaka abu ta ci gaba da kokarin sajjidu wa qari sajjidu wa qari kullum yasari lima kulli karam da addu'a la tadiru qulubana ada in halika da kuma tausaya mu sauraron umar su kamar irin wannan ikirari abin tausayi musamman waɗanda suke da suke da qadamu sidiki suke da kafa ta gaskiya da da gagaba na gaskiya a wajen a wajen ainihin wato kawo gyara a cikin tarbiyya da al'adu da addinin mutane kuma waɗannan jin na farko na ga Allah ubangiji ya gafarta musu kurakuran su wanda kuma suke rayuwa ubangiji Allah ya Allah ubangiji ya kaddada kafafun su babu shakka sun yi aiki wajen kawo gyara kamar wasu kuma daga baya su ne suka zama kuma jagaba wajen bata gyaran da Allah ubangi ya gafarta musu wallahi jama'a in ka da kalli tarihin abu kana da shi abun bakin ciki abun bakin ciki kuma eh, kamar yadda malam zani fara cikin faransa ku, ga Allah ubangiji bai mana wannan ibtila'in ba ku a ce idala ta tafi a guda ɗaya din nan ku da wata kila kasar na yanzu ba ba ungin idala da ta karfin da za ta kwace kasar nan gaba ɗaya ta hanyar ta ga makasar Saudiya ta Saudiya shi an canza komai saboda matasa ne tun amanu ne da rabbihim wajen da suna da ikhlasi da ƙarfin imani da ukuwa islamiyya da jajircewa akan bin gaskiya da kuma kowa ya sallama ko mutuwa zai baya jin ran shi cewa wani abu ne mai kima a kan kimar addini kuma an kashe wasu a haka a lokacin da Allah ya ba su wannan kwarjinin da ƙarfin halin Allah ya dinga daukaka su akan abokan adawarsu daga cikin sarakuna da 'yan siyasa da sufaye da matattu da kafirai duk duniya sai da aka ɗauki cikin ba zama duk duniya ba Najeriya ba kai CIA da M15 da wane ne ƙungiyoyin leƙen asirin duniya sai da suka dinga ba da rahotanni akan cewa wannan ƙungiyar to ba aka batta za ta yi mu ƙasar Najeriya irin juyin halin da su Muhammadu Buhari suka yi ma suka yi a ƙasar saudiya za su mai da ƙasar taushi har na ku ba abin da suke bi tsoro ruwa shi za ka considerate din ya fi karba abin da mutum yake bi wallahu musa Allah ubangi ji da kyau malam ya ci gaba da cewa a walau kana fi fahimu umara la da ma aqarrahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ibtida da ake fahimtar umar ba fahimta ce wacce take ingantacciya ba da annabi alaihi salatu wassalam bai tabbatar da shi akan tabbatun farko thumma wajjahu hadha tawjiha da sannan ya zo ya bashi wannan ainihin fassara wala qila ana cewa a cikin usul fiqi at-tawjihu farqul qabul kala mutum wani bayani akan wata tambaya da yake to ne akan kayyade da magana da yake idan mutum ya zo yana cikin ya tambaya da Allah malam nan zan bi in je ki ciki je ki kace i kar kai kwana ko ina ka ka ƙara wajjaha shi kana nufin eh yana kan ad-darab sahih yana kan turba da daidai dan inda ba daidai bane zaka ci mishi a ba nan bane sai ka fara inkari dan zaka bashi, sabon hukunci to amma in dai ka tabbatar da mutum akan abin da yake sai ka ƙara mishi wani bayani to wannan reshe ne akan kai da magana shi da da manzo Allah ya ce mishi sadaqatu tasaddaqa Allahu biha alayhi ai wannan sadaka ce Allah ya yi kaga ne shi mishi a'a ba haka ba ya saba da inda in aka kawo fai wata fahimta sai manzo Allah ya ce ba haka bane baka ji Allah yana cewa kaza ba kamar wanda eh, eh, mai khaytul abyad wal khaytul aswad kaga sai manzo Allah ya nuna mishi abin da yi ba daidai bane ba'u abu na biyu a wannan gaba an jabir bin an jabir an ummi radiyallahu anha anhuma annaha sami'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu inda hafsa kaji manzo Allah yana faɗa a wajen hafsa yana cewa la yadkhulu ahadun an-nar insha Allah min ashabi shajarati alladhina bay'u tahtaha manzo Allah yake faɗa a ɗakin hafsa inda wannan sahabiya babu wani in Allah ya so wannan insha Allah wuce ta hakika idan Allah ya so babu wani mutum daga cikin wanda suka yi mubaya a ƙarƙashin ashjara a ƙarƙashin bishiya ta ainihin kudaybiya kenan ko babu wani a cikin su wanda zai shiga wuta in Allah ya so ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qalat bala ya rasulullah tace haka abin yake ya manzon Allah fantahara sai ainihin ya zunguri ta habba qalat habba sai haka ce to ya za ka yi ya Allah da wa in illa warid wato za ta tana kokarin ta nuna manzon Allah ko dai ka manta da wannan ayat ko kuma me ya fassara ta ina neman ƙarin bayani wa qala annabi sallallahu sai manzon Allah ya ce ta ai qad qala azza wa jalla ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا sa'annan za mu ceci waɗanda suka yi imani mu bar sauran azzalimai a cikin Da jafiya dama lafazin warada yayi waridun yana zuwa da ainihin ma'anar asalin shiga din a gashi fa aurada humun nara wa bisal wurdul mawrudo fa sai aka tattaro su aka shigar da su wuta kai so da irin wannan tattaruwa da ba a kai mutane wannan mahallaka sannan warada yana zuwa da ma'anar tsallakawa to ne anan wa in minkum illa warid babu wani a cikin ku sai ya tsallaka wuta kamar yadda cikin wata riwaya yake faɗa game da shahidi cewa babu wanda zai mutu a wajen yaki dan da kalmar Allah da ikhlasi sai ya zama babu shi babu wata illa tahillatan qatl sai gwargwadon abin da zai ainihin wato warware rantsuwar da Allah ya wa wallahi sai kowa ya mutu kan wuta wannan bi ta kan wutar ta kan sirati shi ne kowa abin da zai zama alaƙalar faru kan shi da wuta to wannan warada tsallakawa ce ko kuma warada zuwa kusa da abu ko gabarsa walamma warada ma a madiyana yayin da ya zo gabar ruwan madiyana wajen da alaihi ummata min annas yasquna sai kaga yanzu anan ta fahimci cewa wannan aya tana nufin lalle domin ta zo ayar mutlaka da umumin cewa wa in minkum ta zo da lafazi na ainihin umumi illa waridu sai ya bi kai ko sai ce manzo Allah to ya za'i da wannan ayar sai fassara musu cewa to ai Allah da kanshi ne a cikin Qur'ani ya kuma bayyana cewa daga baya bayan ana ta wucewa ta kan wuta din wanda yake kafiri ko azzalimi ko wanda Allah ya nufi ya jarabce shi ko me yanke zumunci ko me kaza ga sunan kala kala da masu cin amana duk waɗannan ba su kai labari ba a karo na farko a karo na farko ba su kai labari akwai wanda kuma za su kai labari a karo na farko su tsallake wasu kaman wulkatawa ido wasu kaman walƙiya wasu kaman kaza Allah ka sa mu kuma cikin masira sai Allah ya ce thumma nunajji sannan sai mu tseratar da alladina taqaw wanda suka tsoron Allah a nan duniya Allah ka sa mu a cikin su wa nabaru zalimin fiha jafiyan sai mu bar azzalimai ciki a faffaɗi sun gama fadawa shi laqad fahimat ummul na hafsatu radiyallahu anha anna al-wurud li jami'in nas ta bayyana cewa bi ka kan wuta na kowa da kowa ne wa annahu ma'ana dukhul ta kuma fassara shi da ma'anar shiga fa azala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ishkala hadi kamal al-aya kuma da Allah ya warware mata ishkalan da cikon aya kuma nazil ladina fa kaga ya tabbatar da ita kan fahimtar ta tukunna tun farko ثم وضح لها أن الدخول المنفية غير الورود المثل sannan ya tabbatar mata da cewa a dukhul ad Mantiya shigar da aka koyi shigar da yace mata waɗannan ba za su shiga wuta ba man baya ta ta shagara ba su wuta ba ghayrul wurud al-mutlaq ya wannanci wannan abin da aya ta tabbatar bi hukumi mafhumul mukhalafa ko wa annal awwala cewa wancan da shi ya kore khasun lisalihin almuttaqin ya ke banci salihan bayi na gari wal murad bihi nafsi al'azab abinda yake nufi kore musu azaba fahum yamurruna minha ila aljannati su mutanen kirki bayi na gari Allah samu cikin su za su wuce ta kan ainihin wato wuta zuwa ga aljanna duna an yamassahu su'un wa azab ba tare da wani bakin ciki ko azaba ta tafi su wa baqin nasi ala salati dalik sauran mutane waɗanda ba sa cikin nagari su kuma sun wannan shafa fa sabata walillahi alhamdu wal minna anna dalil al-hisabi hujjatun yu'tamadu alayhi yace kaga wannan ya tabbata cikin falal Allah cewa mafhumul mukhalafa to hujja ce da ake dogaro da ita wa yu'awwalu fil fahmi da ake komawa zuwa gare ta dan fahimtar da shi wa nahika anna qawluhu ta'ala kuma ya ishe ka cewa Allah yana faɗin yana cewa wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minina laysa dalilan khitabi ai ba ma dalili da na ba wa inna ma huwa ihtijaj bi taqsim aqliy sai dai kafa hujja ne da rarrabewa ta hankali لأنه ليس بين اتباع سبيل المؤمنين wattiba'i ghairi sabilihim ismun salih domin babu kashi na uku an raba ne ko dai kana tare da almu'mini ko kuma kana tare da tafarkin da ba nasu babu tafarki na uku da za a ce baina baina daga tsaki imma anta ma'ahu aw anta bidda sabili ko dai zama ka tare da tafarkin su ko kuma ka tare da tafarkin da yawan da sunan su fa idza harrama Allah jalla jalaluhu tibaa ghairi sabili idan ya zama Allah ya haramta kun tafarkin da ba nasu ba wajaba tibau sabili wajibi ne ka tafarkin su wa hada wajibun la yashtabi wannan hafi yake baya shiga cikin wani iskali fa in kila in ku aka ce fa inna bainal ismail ismun isman salisa akwai wato kashi na uku wanda yake cewa shi yana gana ku kashi na uku bin su da rashin bin su da kuma rashin bin kowa gaba daya bin su da rashin bin su ko kuma kace bin su da bin sabanin tafarki su ne karafa na kidin ko to da kuma rashin bin komai gaba daya shine kismun salisu zaka yi cewa ka hankalta ko yace qultu gashi ma yace wa huwa adamul ittiba'i qultu sai in ce hadha min awhali ma na taqabbilu uku wannan na daga cikin abu mafi rauni da kwakwalwa take fada da anna adama littibai aslan huwa ittiba'un li sabili ghairihi qawlan wahid domin rashin bin duwan tafarki tunanin sun bin tafarkin da ba nasu bari kauli ta'ala fa ma za ba'd al-haqq illa ad-dalal fa anna tusrafun menene bayan gaskiya in ba bata ba duk abin da baya cikin gaskiya to sunan shi bata sawa'un bata ne keke da keke ko ko rashin gaskiya ne ko rashin bata da rashin gaskiya ma'ana duk wanda ba musulmi ba sawa'un ba ma gude ne kafiri ne kirista kafiri ne ba yahude free thinker ne filosofa ne kowane iri ne shi sunan shi kafiri kowane iri ne shi sunan shi mushriki sawa'un yana da gunkin da yake bautawa wani Allah ko kuma bautawa kuma ina fata mun gane sai dai kawai an zo tafsiri za a ce akwai wanda shirka ita ce al-aslu fi dini ko kuma wanda shirka qari'a ce fi dini idan kaga akwai inda Allah ya ce yahudu da nasara ba mu shirke bane ko kuma inda Allah ya bace wa mushrikai lam yakun alladhina kafaru min ahli kitabi, wal mushrikina munfakkina kaga nan al-aqab yufidu al-mughayara cewa akwai alladhina kafaru ko kuma al-mushrikina suwaye mushrikai mutanen makka su ai alladina kafaru sune yahuda da nasara al'aqafu alayhi yufidu mughayara ko kuma inda Allah yake cewa innal ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikin kaga nan kuma Allah ya hada su hadawan dalilun alal alal mujanata cewa su ilmi da juna haka wanda da Allah ya ba labari da ya shiga gonarsa ma azunnu an da hadhihi abada wa ma azunnu as-sa'ata qa'ima wa la in tutla rabbi la ajalna khayran minha munqalaba qala lahu sahibu wa huwa yuhawilu akafarta ka kafirce can karshe da yana dama me yace ya laita ni lam lam الدليل على أن الكفر والشرك شيء واحد kaga aboki daki ya zarge shi da cewa kangara shi kuma yana a akan cewa wannan kangara da yi ta shirka da yarda ni lam ushrik bi rabbi ahada to akwai da ashirku huwa al-asl fi dini sune kaman kafiran makka da sauran kafirai wadanda suke bayan kin bautawa Allah kuma sun dauko bautawa ko kuma kafiran da ashirku laysa aslan fi dini shine kamar yahudu kamar nasara saboda suna da littafi kuma suna tuciyar shi suke amma shirka ta mutu tsoro da suka ce uzair ibn Allah da suka ce almasih ibn Allah kaga sun sa wa Allah sharikai go shi za irin wannan su ake ce ma abin nan a samu umumi guda biyu sun zo a wuri sai a rasa wanne ne za a rasa shi za Abdullahi dan Abbas da yazo aka ce magana akan auren kitabiya sai ce to ai shi bai san kafara mushrika wanda ke cewa Allah na da mata Allah na da kawa sai ya Allah da abar kan tafsirin al-Imam Tabari kuma dan Khattab shi ma ra'ayin shi yana kyama kwarai kisa ya samu labari kamar da al-Imam Tabari ya rawaito cewa Hudayfa dan Yaman ya je kasar Sham ya gamu da kirista lafiya ya kawo sai ya sai sai sai na Umar ka mishi wasiƙa yace an khalli sabila kai marmaza ka saki ka sai sai ya ko da Umar amsa yake a haramun yi yace wai haram ce sai yace a a ba haramun ba amma dai ka sa sahabin manzon Allah mata ba sun tsare a gari ba ga waliyai ga ga ustare ga kowa ka tsallaka gaba da ka aure girinka shi ka gaban mun abata Huzaifa yake kashin matar shi ina ba ta buga ne yake kashin ta saboda ya halatta shi Quran ya yi isnad wal musnad lil ladina min mu'minina min hukum musallin da qutul kitab ya aure dan anan ihsani ne nufin iffa ya kane ya aure duk da kamar da malamin shi bayyana wannan ba da dalili bane akan mutane tsallake matan musulmai suna auren matan da ba musulmai ba kawai dan eh, abin da dan dan tsabara ke sha'awa da da Allah ya kawo mutane idan idan idan halin zamantakewa ya hukunta ta shi wata kafira mushrika wanda ke afifa ce ba shi kariya ba idan ku je kuna soyayya ta haka a wajen aure da badala shi ta kawo maka akaffur dararai min babu dararai duk da haka kamar da Umar ya bayar bai dace da manyan mutane ba to kuma aikata ana ganin mutane ke ne suka haka yana zama tangaro gare su ga al'umma kamar da turawa a wannan zamanin suka kawo daren sarakuna da shugaban laraba suna aura musu kiristoci a aljin al'adili mubarak bashar asad da makamantar su kuma san kiristoci wanda gaskiya mun da al'umma suka waye gari kun ashba da al-muslimin a kasashen misra yanzu da da nan da iraki da kuwait da labnan da su a shayi shi ne bin tafarkin da ba na mummune ba kowanne ne ku saba wa nasu sababin mutum ya yi fito na fito da saba musu din ko kawai ya koma gefen shi dan ba ruwa nan ina fata mun fahimci wato wanda ya fito na fito da saba musu wanda shine da gaske yana saba musu da kuma da kuma wanda shi ba ruwan shi amma dai bai yi ba shi ma wannan yana cikin masu saba mu a ah, kalla ta ga qarara Allah subhanahu ta'ala sai da yin bayani akan mutanen da suka yi imani suka ƙi hijira Allah ya ce ba su da ba su da wala'i saboda duk da Allah ya hana a kai farmaki kasar Makka saboda saboda sabuwar su a kasar Makka ولولا رجال مؤمنين مؤمنون نساء مؤمنات لم تعلموا أن تقعوهم فتصيبكم منهم معرة لغيره sanda aka nemi a auka wa kasar Makka a Hudaybiya Allah ya ce a yace saboda akwai mu'minai maza da mata a cikin Makka musad'afuna ne ba babu abin da suka iya da kansu fil jumla Allah ya karbi imanin amma a cikin suka tawari Allah ya فاسد ليس ليس لمن حتى يهاجم ليس ليس قتل آه آه الأنفال نعم تنام آية الله والذين آمنوا منكم ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ولم يسكن إيماني kaji Allah ya ce wallina amanu minkum wa lam yuhajiru shi akwai sura imanin shi ba ku da jibinta al'amuru sa ta cikin hijira to kenan baka cewa kai kai imani amma kana gidi ba ruwanka da sauran mu Allah ba ka bayar wannan imani ina fata mun gane wannan dole ka dawo cikin mu ne dole ya zama kai itirazi kai adan kai identifying kanka da ne kenan sannan zaka ga mu'mini to duk wanda ya wannan haka to yana daga cikin zairu sabil mu'mini saboda itlaqin babu wani abu bayan shari'a illa darar duk wani abu da ya wannan shari'a sunan shi darar fa tabata annahuma ismani la salika wannan ya tabbatar da cewa lallai su al'umma to kashi biyu al'ummar gaskiya al'ummar imani da kuma al'ummar ƙarya da kafirci da dukkan nau'o'insa da dukkan tafarkinsa fayin kila in ku aka ce la nusallimu anna tiba a ghayra sabil al-mu'minin mujibun li hadha al-wa'id bal huwa ma'a mashaqati ar-rasul in muka ce in wani ce mu muna ganin ba bin tafarkin mu'mine ne kadai zai kawo wannan azaba ba a sai an hada da jayayya da manzon Allah ma'ana wani ya ce shi dai baya jayayya da manzon Allah amma kuma ba baya bin tafarkin mu'mine amma ya da manzon Allah shi yana san manzon Allah dan ku shakun amma baya bin tafarkin mu'mine ko فلا يلزم حرمة اتباع غير في المؤمن مطلقا بل إذا كان مع المشاقة يشي فلا يلزم حرمة اتباع غير سبيل المؤمن مطلقا ذاك بزي أشي آية تنا نفن حرم شنكم بن تفرق المؤمنين إطلاقا بل idza kana ma al مع ma al-mashaq yana zama sako ne kawai in ya zama an ba mu da kyamar tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jayayya ce amma in dai in aka ce annabi ya ce zan karba ni ina tsoron manzon Allah amma ni ba ruwa da sahabbai haka yake a cikin sharu wannan shine lazima kidan shi su suna san annabi da mutan gidan shi amma suna kyamar sa wannan tsabaragen gurgur shi akwai sadi kwaya daya wanda indai baka san shi baka da imani ba ma ta bai duka ba misali Abu to da manzo Allah yake mu'minai da Allah yayi addu'a manzo Allah yayi addu'a yace Allah ka sa mu'minai su dinga kaurata Abu Huraira da shi da mahaifiyarsa zaka in dai kai mu'mini ne ko ba ma za ka san daga fara shi zaka fi so kana so babu mu'minin da yake san daga fara Abu Huraira musamman dai kana huta da shi zaka fi so kana so ba ka bari su su kuma yana da cikin mutanen da suka kafa suka nasaba mai gaba ya zama karan bara kaga ba da yake mu'min saboda addu'a ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai قلت في أتي فمعلوم أن مشاقة أن المشاقة مهرمة بإنفرادها gaskiya ne. jayya da manzon Allah ita kadai haramu ce wa mustaqillatun bi kuma tana zaman kanta ne wajen haramci li ijabil wa'idi saboda an samu tabbatar alƙawarin azaba a kai kama qala ta'ala ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الله ورسوله من بعد ما تبين له الهدى eh haka ne fa inna allaha shadidul iqab wa man yushaqiq allaha wa rasulahu fa inna allaha wanda yake musu yake jayayya da Allah da manzonsa fa inna allaha shadidul iqab lalle ya sani Allah ubangiji yana da tsananin ainihin hukuma kaga wa'idi ne akan wannan uba. fa dalla anna al-wa'ida ala kullin minhuma bil firaj wannan na nufin kenan wato alƙawarin azabar akan kowanne ɗaya mushaqatur rasul daban adam ittiba'i sabilil mu'minina daban kowanne alƙawarin azabar shi na zaman kanshi wa anna hadha al-wasfa yujibu al-wa'ida bi mufrad kuma wannan siffar ta kin bin tafarkin mu'minai to shi kadai yana ainihin wato wajabta azaba shi a karan kanshi wa yadullu ala zalika umur akwai abubuwan da suke nuna haka za mu saurara a nan Allah ya muka tuna gaba sai mu ji bayani game da su insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك Wa إليك alaikum wa ورحمة